يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah shi kwanta yau muna ranar sha bakwai ga watan biyar shekara ta dubu da da da da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar ashirin da shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da shida da haifar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatu mu na littafin al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaytan na Muhammad Fuad Abdulbaki za mu tashi a shafi na ashirin babi na ashirin da uku babu bayani annan dinan nasiha babin da ke ɗauke da bayani akan cewar haƙiƙa addinin musulunci nasiha ne حديثنا 35 حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه حديث جرير بن عبد الله ألا يبدش قال جرير يجي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم لا يألقوري لأنه ترى لأمنشم ألا ثبت أغريش على السمع والطاعة akan ji da biyayya falakkanani sai manzo ya lakkana mu bahaushe mai da wannan hausa ya faɗa mun in faɗa ya goya min da kalmar da zan goya akan alkawarin da ne da shi na zan ji zan bi fi e, ya yace in ce a abin da nake da iko abin da yafi karfin iko na baya da na iya ce والنصح لكل مسلم وما لا يالقوري da manzon Allah tsira da abincin Allah tabbata a gare shi akan yin nasiha ga kowane musulmi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari rawaito hadith da ya cikin sayin littafin sahih al-bukhari a kitab na 93 kitab al-ahkam a babi na 43 babu kaifa yubayi'ul imamun nas yaya jagoran al'ummar musulmi yake alƙawari da mutane a wannan babin malam imam bukhari an bace wannan hadisi wannan shine lafazin da imam bukhari da muslim suka haɗu kan rawaita lafazin wannan hadisi a imam muslim ya rawaice shi iri ɗaya cas da cas in ji bahaushe cif da cip, ba bambanci tsakanin ruwayar da muka lafazin da muka ji yanzu da lafazin imam muslim iri daya da na imam bukhari ba bambanci sannan kuma har wa yau shi da imam muslim ya rawaice shi da wani lafazin bayan wanda suka yi daidai wa daida da imam bukhari shi lafazin da ya bambanta da shi na cewa bayatu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam in ji jarir bin abdullah ya ce na yi alkawari da manzon allah tsira da amincin allah tabbata a gare shi ala iqami sala akan tsaye da sallah wa ita'i da bayar da zaka wan nusuhi li kulli muslim na kuma yi alƙawari da shi akan zan yi nasiha ga kowane mutum kaga wannan lafazin ya bambanta da lafazin da muka yi nan ana magana ɗaya da sallah da ba da zakka can kuma ka ce ji da biyayya amma ka kalli lafazin ji da biyayya yana kunsar za ka ji cewar an ce kai sallah kuma kai kaji kaji ko za ka ji cewar an ce ka ba da zakka kuma za ka bayar kaga kaji kaji an fahimta ko saboda ko wannan lafazin fassara mana wancan lafazin yake a wannan gabar ta asam wa ta'a da cewa ala iqami sala wa ita'i zakka da ma da fahimta sai kai wannan hadisi da jarir bin abdullah Allah ya da shi yace bayatun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ala sam'i wa ta'a kalmar bayatu malamai suke cewa abinda ake nufi da ita na kulla alqawli min yi yarjejeniya da manzo sallallahu alaihi wa sallama ni da shi akan zan rukunkumi zan kiyaye zan tabbata ala sam'i wa akan sauraron umarni na dokokin Allah in ji su in kiyaye wa da kuma yin biyayya ga waɗannan dokoki da umarni na addinin Allah akan haka muka yi alkawari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ita ake cewa mubayi'atul qawliya mubaya'a ta magana akwai ta aiki zaka ji sahabbai suna cewa baya'atu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadi fi yadayhi na yi alkawari da manzon Allah hannuna cikin hannunsa yadda ake yin hannu ka ba da hannu da ke kai ba ka rike kamar da mai gaisa ciki. to yadda muka haka haka na rike abin da muka tattauna da shi a kai an fahimta ma'ana ga shi a baki muna faɗa yana faɗa min ina tabbatarwa a aikace kuma muna yin wani abu da yake mu cewa yadda na rike hannunsa ya rike hannuna haka na rike abin da muka alƙawari da shi gam an fahimta ko to akwai sanda suka yi irin wannan yi da baki kuma yi wani abu a aikace da yake nuna karfafar abin da ake ambatawa to wannan irin na salon a faɗa da baki a yi hannu da wanda aka yi alkawari da shi manzo yana yi ne da sahabbansa maza amma bai taɓa yin hannu da wata mace cikin sahabbansa saboda haka jarir bin abdullah yake cewa min kulla alkawari ni da manzo sallallahu alaihi wa sallama akan zan saurari zan ji dukkan wani umarni na dokar Allah zan kuma yi biyayya ga dukkan wata doka ta Allah ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan malamai suna goya da cewa da kuma ji da biyayya ga dukkan wani jagoran al'ummar musulmi da ya yi bayani ya yi umarni zan ji umarnin da yi zan saurari bayanin da ya yi zan kuma yi biyayya gare shi a abin da ya daidai da shari'ar musulunci a cikin halin walwalata da nishadi zan a cikin halin rashin walwala da kasala da nauyi baya da na iya zan na yi wannan alƙawari a cikin halin kunci da tsanani zan a lokacin yalwa zan bi shi ne malamai suke cewa irin wannan alƙawari a kan ji da biyayya ba sabawa ana yi ne a tsarin korwa addinin musulunci ga wanda zai aiwatar da doka Allah ga wanda zai tafiyar da hukunce-hukuncen addinin Allah ta tsarin da Allah ya shimfiɗa daidai da koro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wanda sahabbai suka yi taffa da shi shine manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ba shi ba sai wanda yake wakiltarsa a matsayin halifarsa mai aiwatar da irin abin da manzo yake aiwatarwa ga al'ummar musulmi su rika yin tafwa da su ma'ana alƙawari da yarjejeniyar za su ji za su bi a abin da bai saba duka Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba akan haka ba magana wani zo ki da kai ku zo ku alƙawari a yarjejeniya akan wani tsari ko wata doka da ta saba ta Allah da ta manzo ka ce ka ji ka bi duk abin da ya zo ya ci karo da wannan abin za ka yi wanta kalilin wannan saba musu ba a alkawari a irin wannan zuwa ginda ma ka ɗauki constitution ka ce eh sai tokar da ta saba da ta constitution zan yi ban da ita a in ka ka constitution da kake kai na za ka bi Allah za ka manzo sai dai da yadda yake a sai dai kai alkawarin za ka tsara dokar Allah za ka yi biyayya ga shugaba a abin da bai ci karo da dokar Allah da saƙon manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kuwa an fahimta ko sannan malamai suke cewa a wannan gaba hadisin ina mana bayani cewar a tsarin addinin musulunci musulunci bai yadda ɗansa ya zama mai gaba da gaba ta salon wato ainihin ja in ja ga shugabanni a tsarin tafiyar musulunci ba daidai ba ne ka fito ka zama ɗan tawaye ga jagoran al'ummar musulmi domin duk musulmi ya yi alkawarin zai ji zai bi ga wanda yake shugabanta al'amuran musulmi da tafiyar da dokokin Allah da hukunce-hukuncen addini akan haka duk sanda aka ce ga wani jagora shugaba da yake tayawa yake taimakawa a aiwatar da wani abu na addinin Allah da shaukun hukuncensa to ba kai ba fito na fito da shi ba kai ba ja da shi ko saba masa manzo yake bai halatta musulmi ya haka sai idan ya ga wani abu na kafirci kan gariya tabbas haƙiƙa ba ku kwanto ba shakka abin da aka gabatar masa kafirci kuma yana da hujja daga Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam shi wannan abin kafirci ba irin wannan ya halatta a sauke shugaban da yake shugabanci kamara baya ka ba da gudunmawa ya sauka daga kan abin da yake kai da shugabanci wani wanda zai tafiyar da tsarin Allah ya hau sai kuma idan ka ga wani abu na saƙo daga gare shi to nan ma malamai suka ce za ka iya masa masa wannan abin da yake kai na saɓan ta salon da ya dace bisa hikima da sassauci da sauki ba ta salon ko a yi ko a mutu ba an fahimta a ta salon yi man nasiha ta salon wato ainihin fuskantar da shi ta salon da yake nuna akwai hikima da kuma basira a gabatar da kuskuren da idan ya ɗauki gyara har a dace dawo kan daidai ya bar abin da yake kai da kuskure ko sabo malamai suka ce hatta kuma idan ya zamanto ga wani abu ya bayyana ga ba na sabo ko na kafirci amma kai da kake kokarin daukan alƙawari ko kake kan alƙawarin zaka ji zaka bi a abin da zai saba dokar Allah ga abu ya bayyana gare ka ya saba dokar Allah kafirci ne ko sabo ne amma ba ka da iko da ƙarfin iya kawar da wannan shugaba a ƙoƙarin ka naka kawo da shi zai iya murkushe ka a rasa ma irin ka irin ka masu ƙoƙarin su kamanta dokar Allah to anan ba a yadda kai fito na fito da shi a tsarin kurwa addinin musulunci bai halatta kai fito na fito da shi ya zama za ka tafi garin kawar da wata barna ka kinkimo wacce ta an fahimta ko in har za ka iya wani abu na addinin Allah wani ne ba zai samu ba to da ka je garin kokarin ka wato kau da shi jikki murkushe ku ya kau da irin a rasa irin ku a cikin tafiya, to a bashi a yi hakuri a taya da addu'a shine je an fahimta ko sai a kare shi a yi abin da ake iya yi ka abin shi abin da yake sabo ko ne wuyar da za a ci ba za a saba Allah saboda shi ba amma sai a hakura da abin da za a gani ko za a ji da gare shi mara daɗi annabi ya ce ko za su da shi gadon bayan ko za su tafi kan dukiyarku ku dai ku sauke haƙƙin da ke kanku yadda Allah ba zai kama ku da kin ba da haƙƙin kanku ba a abu kaza ya daidai shi da yi abu kaza saba ba za mu ko za a daure ko za a dake mu to wannan kun yi abin da yake kanku amma ba za ku ce sai kun saukar da shi a garin saukar da shi duk ire-iren kuma a rasa kuma a waye gari sai irinsa irinsa a cikin ƙasa an fahimta ku to saboda haka a wajen wannan asam wa ba'a din ka zama duka basira su in ku ka ga abin da yake na ba daidai ba bai kai ga kafirci ba magana a cire shi bane ya za a yi a sai sai tashi ne to bi hanyar da ta dace kakka shiga midiya ka tsara ya tashi to zai wuya ya tamce ka zai kirga ka cikin ɗan adawar siyasa ta yayi ba zai kirga ka cikin iyaye masu nasiha da kokarin kawo gyara ba kakka tafi gidan jarida a yi da babban bako da babban baki ƙato gwamna ya tabkata. su ne da gidi baka ya tabkan ana zuwa kuma shi ke na sa ai wani ne ya rubuta to nan ba gwaninta ba ce tsarin mutunci bai da a da akwai akwatin shawara mai tafiya gidan gwamna kai ya kuma teburin gwamna rubuta ta sanar da ya dace maganganu masu daɗi na hikima da bayani mai kyau gwamna a matsayinka na mai shugabanta a matsayin mu na talakawan ko da kake jagoranta abu kaza ya ci karo da kaza a ƙaunar da muke maka da son kai daidai muna ganin ya dace a ce kai kaza kaza sai ka ja shi a nemo kana cikin masu ba da shawara a tafiya nan gaba kaga an ci gaba an ci riba an fahimta ko to da kana tashi a hanya kuma nan da wani ma bai san kai ba to malamai suka ce wannan shine sanan da ya kamata yi ya kasance a sai manzo yake eh, hadisin kai jarir bin abdullah yake cewa fala ni fi mastaba'at sai manzo sallallahu alaihi wasallam da nayi alƙawari da shi na yarjejeniya da shi akan zan bi zan bi kisa doka ta Allah da kuma jagoran duk da yake shugabance ni akan tafiyar da doka Allah ba zan ja da shi ba ko waye sai manzo ya ce lakana mun in ce fi masafa'at a duk abin da nake da iko a duk abin da zan iya to zan iya yin shi ne malamai suka ce wannan bayani da manzo sallallahu alaihi Sallama yayi wa Jarir bin Abdullah yayi daidai da faɗin Allah madaukaki cikin suratul baqara aya ta 286 da Allah yake cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha dama a tsarin addinin Allah da dokokinsa baya tsorawa wata rai yin wani abu sai abin da take da ikon iya la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha bai tsorawa wata rai sai abin da za iya zuwa gwargwadon abin da take da ikon yi yasa da aka ce kai sallah a tsaye za ka ci amma an baka same ko bai a Shi shine gurgurdan ikon ka kai a wannan kana iya in baka sami iko a zama bai ko kana Shi shine gurgurdan ikon an fahimta ku aka ce ka tafi ka je ka ziyarci ɗakin Allah za ka ce eh ne sabata ilayhi sabila in ka sami iko da guzuri da abin da za ka bari a gida a ci ba za ta gayar ba haka jika nan to ka tafi kai aiki su ka abin ina tafiya da iko da iko gwargwadon iyawa shi da malamai suka ce wannan sanu da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya bi na lakkana wa sahabinsa ya goya da cewar a abin da nake da iko zan ji zan ji a abin da nake da iko wannan yana nuna mana tausayin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga al'umma baya son su daure kansu da abin da za su rasa mafita ko sai yake ce ne a abin da kake da shi dan wani abin zai zo igin da ta gaban ka ba za ka iya kuma an ce kai to kakka ce sai kai irin wannan abin a zo a samu gazawa ko kuma ka tafi dan ka san ma ba za ka iya ba kuma ga alƙawarin da ka dauka wa Allah to yi gyara a alƙawarin ka ka kalmar a abin da nake da shi wani yana da tausayi na manzo sallallahu alaihi wasallam ga al'ummarsa haka Allah yake Da laqad akum rasulun min anfusikum azizul alaihi ma'ani harisul alaikum bil mu'minina wa kufra Allah ya tabbas manzo ya zo daga cikin kun san iyayensa uwa da uba ba na wani guri bane a tare da ku ya su azizun alaihi ma'ani duk abin da zai wahal da ku ne mawuya faisal duk abin da zama da nauyi a kanku da shiga takura baya bukata baya son ku ganku ku cikin matsala haka yake so shugaba ne ya zama wanda yake shugabanta baya so shiga cikin takura harisul alim mai kwaɗayin alkhairi na gari bil mu'minina ra'ufur rahim ga dukkan mu'mine mai tausayi da jinka wannan ina daga cikin tausayi na manzo sallallahu alaihi wasallam sai goya wannan sahabi da cewa ce ne a abin da nake da shi mutakar na ta iko zan zan na rasa iko wannan kuma Allah ma ce la yukallifu Allahu nafsan illa wusa Allah kan wannan tsari bayan haka wannan gaba talaqala wa sahabi yake ilisa ba malamai suke cewa yana koyar da mu cewa an so musulmi ya nakana wa ɗan uwansa musulmi abin da zai daidaita masa ya kyautata masa al'amuransa ya kuma kawar masa da shiga matsala ko inda ai manzo yana gaya masa ce kaza shine maganin ka fada alƙawarin da ba za ka iya ke ne kaza shine za ka samu fita daga fada matsala kuma al'amuranka su daidaita to ashe duk sanda ka ga dan uwanka yana kokarin kullu wani alƙawari an rubuta kaza kaza kaza ki kai nan ta kaza in ka tafi a haka za a dukun ku ne ko tara za a zo a tafi da ko to ashe daidai na jiya dan uwanka mutum a lokacin da zai rubuta alƙawari a kai a kawo a gaba wata gaba za ta zama mata ya faɗa abin da ba zai iya fita ba in a rubutu a ga ce za a faɗa ba za ta ce goya da ka kana sa kaza to baka da matsala shine duk ake yanzu a kamfanoni a ma'aikatu za a dauke ka aiki eh, mun dauke ka aiki akan albashi kaza idan dama ta samu mu maka ƙari akan haka maka tsara ƙarin ba za ka zo ka bar aiki maka ce a kawo maka ƙara ƙaran an gane ko kana zuwa maka ta dama ta maka in dama ta samu ko ba ta samu ko to in aka irin wannan alƙawarin ko mutum ga yayi ana ka musu ai kaza kaza abin da yake nema ina ma su nema aiki kaza zo rubuta kana so za ka yi kaza kaza a kai ka sa da yiwuwar in ban ga abin da nake bukata ba zan bari ka bari a ce ka zo ka da abubuwan da ka tafi da an fahimta ko to duk wani yana mana cewa da za a yi wani alƙawari idan da wani abu zai iya sa a samu gazawa ko kuma shiga tsaka mai wuya to ga dan uwanka musulmi zai samu mafita sannan sai jarir bin abdullah Allah ya dade shi yake wan nusuhi li kulli muslim kuma na yi alƙawari da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan faɗar abin da zai zama gyara ga al'amarin kowane musulmi kuma ya zama yana zama mai tsawata wa dukkan wani musulmi a abin da yake barna ma'ana dare, sun yi alkawari da manzo sallallahu alaihi wasallam cewa mutum yana da iko tunda ya ce ishi in ya sami iko ko mutum yana da iko to zai yi kokari ya faɗa wa ɗan uwansa musulmi abin da zai daidaita masa al'amuran shi ake cewa nasiha ka gaya wa ɗan uwanka musulmi abin da zai kyautata al'amuran na addini da na rayuwa sannan ka gaya masa abin da zai maganta maka matsala a addininsa ko a rayuwar su yau shi ake cewa nasiha to na ɗaukar wa kai da alƙawarin duk musulmin da na ga ga wani abu da ya dace in gaya masa zai kyautata al'amuran addininsa da rayuwarsa zan gaya masa duk musulmin da na ga zai faɗa wa ɓarna to zan tsawata masa akan wannan ɓarna to wannan shine alƙawarin da muka yi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan sai yake sanar da mu cewa ina daga cikin haƙƙi na musulmi akan ɗan uwansa musulmi ki zama mai gaya masa abin da zai kyautata al'amarin ya zama mai faɗa masa abin da zai dakile faɗa wasa ga barna ko halaka to wannan fa sai in musulmi yana kan tsarinsa na tafiya akan musulunci amma da zarar ya sauka da kan wannan to za ka iya tarar da shi zai shirya maka kutun gwiwar da za ka faɗi kana musulmi na musulmi ko guda nawa don ba kirga musulmin ne ɗan uwanka sai abin ya faɗa an wasan za a yi haka to kuna ina Ko san za a kai ga haka me yasa ba ku hana ba ko ba ku tsawanta ba ko ba ku bada shawara ba an fahimta dan uwanka musulmi ka bai shi sai bayan ya kai ita ba zai fita ba ka ce ka san za a yi haka to na yan uwan ka kai rauni an fahimta ko kira ka tsarin musulunci dan uwanka musulmi in ka ga abin da zai kautata addinin sa ka gaya masa in ka ga abin da zai kyautata rayuwarsa ka faɗa masa in ka ga abin da zai jefa shi matsala tsawata masa a addini ko a rayu wannan shine yan kwantaka da musulunci kayi aikinka ka ka sauke ka da ke kanka ka sauke nan, 'dan ɗan uwanka musulmi ka ga mai da al'amar za su gyaru ka ga mai abin da zai kauce barna da bai bu ba ya san cewa kai ne kaunarsa. zai dawo da kansa idan na sani kuma ya san waye ke san sa waye yake fatan alkhairi gare shi so da ka gaya masa za a samu matsala an tafi wannan tsari kuma ya bi isa matsalar ko ba yadda iya dole ya dawo to tafa wani magana ga nasa ba abin jefarwa ba inda na jefar yanzu ba na jefar an fahimta ko ai akwai wanda ta ji ya dunguru ya dawo ake daidaita da shi to amma in baka faɗa masa ba to kaga kai baka sauke ka haƙƙi shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mumini madubi ne ga ɗan uwansa mu. yadda idan mutum ya kalli madubi zai ga da kwansa ya cire zai ga da ɗan sauran majina a hanci ya goge ko zai ga cewa nan man bai shafi ba ya fari nan kuma shi lafiya lau ya ji sai dai ɗan lakato mai sai ya sha ba zai fito a dangare-dangare kulba-kulba ba ko wani gurin bari wani gurin bai ha komai zai ga yayi daidai to yadda yake kallon madubi ya gyara kurakuran da ke sa to haka mumini yake ga dan uwansa mumini idan ya ga matsala sai ce a gyara kaza in ka taba aka matsala za mu samu a kakai kaza in kai haka za mu zo mu samu matsala amma ba musulmi ne zai taimaka a zagi musulmi ba kuma zuwa gaba zagi ya dawo musu dukan ko a ce mutuncin musulmi zuwa gaba kuma a tarkata da wannan da shi da shi a ce ai duk ga yadda musulunci da musulmi a wannan ba daidai ba ne saboda haka tsarin addinin mu idan ka ga dan uwanka musulmi ina buƙatar ɗauki na nasiha ballan tarawa a ce ya nema shi da kansa ya ce malam kula neman nasiha ko alaji a taimaka da nasiha ko a bamu shawara a to lallai ya zama ka sauke ina daga cikin haƙƙin musulmi a kan ɗan uwansa musulmi in ya nemi kaman nasiha kai masa kuma dama ana ma yin alƙawari a tsarin musulunci cewa za ka ba duk musulmi nasiha ya nema bai nema in ya nema abin ya fi ƙarfi to manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana yin alƙawura da sahabbansa akan muhimman al'amura na addini daban-daban ya yi shafa da su ma'ana alƙawari da su akan za ji za su yi biyayya ga dokokin Allah da shugabannin musulunci ya yi tabba da su ko alkawari yarjejeniya a kan yin hijira saboda addinin Allah sun kuma yi hijira sun kuma ji sun bin ya yi alkawari da su a kan yin yaƙi in ta kama za a yi yaƙi saboda addinin Allah za ku suka ce za mu kuma da yaƙin yazo suka yi ya yi wato ainihin tabba da su ko alkawari da su akan in yaƙi ya zo ba ku ko za a mutu suka yadda sai ma gaya musu cewar gudu a filin daga ina ɗaya daga cikin abubuwa masu halakar da bayi guda bakwai kaska to da suka yadda ko za su yi su a filin daga ba za su yi ya yi alkawari da su akan nasiha kamar da muka ji a wannan hadisi wa ala nusuhi da kulli da sauran al'amura iri daban-daban da manzo sallallahu alaihi wasallam ya alƙawari da sahabbai kuma yin alƙawari da su alƙawari ne duk wanda ya dace musulunci yanzu da baya nan a raye akwai tsarukan da ya zo da su wanda sahabban suke kai kuma an gaya mana cewa dole su yi tsarin addinin musulunci sai ya zama akan turbar da mu'minan farko suka suke kada ya zama ya saba wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira Allah ya duk wanda ya saba wa man bayan shari'a ta bayyana gare shi ya kasu musulunci ya ce shi zai ga dokoki ga hadisan ingantattu na manzo wa yattabi ghayra sabilil mu'minin idan kuma yana bin hanyar da ba ita ce hanyar mu'minan farko ba sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suke kan turba da suke kai Allah yake ni wallahi ma tawalla za mu jibinta masa abin da ya jajibo za mu hada shi da abin da ya tattago wa nuslihi jahannam karshen al'amarin da kuma mu kai shi wuta jahannam mu shigar da shi wa sa'at masira makoma ta yi muni aka ce wuta jahannam saboda haka alƙawarin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya yi da sahabbai akan tsaye da sallah akan ba da zakka akan yin jihadi akan rashin gudu a filin daga akan yin biyayya da shugabanni da jagoranci da musulunci da kuma wato ainihin ji ka duka kiyaye kai aiki da abu da nasiha ga dukkan musulmi to haka abin yake har yau ga mu da muka yarda yi a filin musulmi ka yarda cewar ka tsayu ka ɗauki alƙawari za ka tsaye da sallah ba za ka wasa da ita ba wani abu na yau da gobe na shiriri ta rayuwa ba zai sa ka bar sallah lokacin da baka ki saboda akwai match tsakanin Arsenal da Manchester har ai sallah a idan kana can ana ye eh, da tsautsayi zai hada kuma a ce gobara ta tashi ka kone a ciki baka wa Allah sallah guda nawa ko wani tsautsayi ya fara a ciki gurin a fito a tattake ka abu ta kanka guda nawa kuma ka alƙawari za ka tsaye da sallah kuma lokacin tsaye da tsayin yi. ka ji kiran sallah ka share ba ka so a yi cin nan ba a kan irin ka ba to za a cinye ka kuwa ka tuna a ina ta sunuka ya ɗebo gangara so yake sai ya ga ya kura wani saura ƙwallo uku kawai ki gama da shi har sai a idan da sallah bai gama da shi a da a yi sai na fi ƙara shi wannan tun da mun kusa ko haka za ka yi ta gani kuma kai alkawari za ka tsaye da sallah shi ne shiga musulunci za ka ba da zakka sai an yi fitar da zakka an gada kawai za ta ɗan haɗa ta cikin orkutun wani lokaci ma ba ko kuma ce su dama an nemi taimako a masallaci a ɗan tsakuru na ba ka mutu sai an fara bayar kai kace za ka bayar kan haka kai suka tsamsulunci Ka to ka tsaye da mutu za su yi nasiha da ɗan uwanka musulmi amma ga abin da sai ya taso ka zara ido kuma an faɗa a ka ce ai mun ai ala tun farko muka ga za to kuma tun farko ne za ba ku ce ka ai haka to duk waɗannan sai an kiyaye dan haka ya tabbata a hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda farko daga sahabinsa Tamim bin Aus Addari Allah ya yarda da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce addinin nasiha addinin musulunci ka tokam ɗinsa tushen sa da yake gira a kai ita ce nasiha da nasiha musulunci ya gama duniya a yi tallansa ake a ce kai wannan abin da kake na bautar gumaka ba shi dace ya za ka sassaƙa abu da kanka kuma ka bauta mu ya za ka bauta wanda ba zai iya maganta ma matsala ya za ka bauta wanda ba zai maka ruwan sama ba zai baka amfani ba ai na hakki ne? ka gaya mar abinda zai amfane shi ka gaya ma abinda da zai shi ya koshe masa a ai bai kamata a ce kayi haka ai hakuri shi ya kamace yadda kai masa dinnan ko ya maka dinnan ka ji zafi wata kuma kai za ka yi masa ko da ganganci ko da kuskure ba yadda baya kuma in baka hakuri ba zuwa gaba kuma shi ma ce ba za ka ba ai zaman ba zai yi ba a ai hakuri wannan nasiha da kake shi ke ka zaman ya daɗi in banda haka shi nan kowa zai zama a hagunce kowa ya rika tafiya a baibai ba wanda zai ji daɗin wannan to wannan salon da ake tafiya akai kake faɗa akan haka addinin musulunci cikin tsoka mai da haka za a gabatar maka da hakokin Allah a cikin kamata haƙoƙin abokan zama ka kiyaye da naka da nasu sai su daɗin ka ji daɗin to shi da sahabbai suka ce da manzon Allah da kace addinin musulunci ka to kan dan nasiha gawa sai ce lillah akwai nasiha ga Allah ya ake yin ta ka ba shi haƙƙin sa na shi ka dai tantance abu ta ka bauta mu abubuwa da ba ne iya yi shi ka tabbatar masa da kayan kakka jingina kowa sai shi sifofi sunaye da ya ga kansa faɗa masa kaska ce ba haka ba dan baka kai shi sanin kansa ba to kai haka ka sauke haƙƙinka tsakanin da malici an samu nasiha a mu'amalarka da shi hulɗa ta yi kyau sai ce wani kitabi haka akwai nasiha ga littafin ka kamar ya eh Allah ya ce wa rasulul qur'ana tarjila fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladhi anzalna ashe ana buƙatar kai imani da littafi ka yarda da shi daga Allah ne amana rasulun ma unzila ilai min rabbi wal mu'minun Allah ya ce mu'mine ma sun imani kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubi ko kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusul saboda haka to wannan imanin da littafin Allah in ka haka kayan nasiha ba littafin Allah ya samu haƙƙinsa da gare ka na imani da shi karanta shi kyakkyawan karatu dan Allah ya ce shi Qur'an da tasla sai kake yi ba kamar kana karatu kamar ana barin kwanuka ko da tabaru na kuka ba ko kai gangara wai ta karatu ba wani zai ji dadin abin da kake kai ma ba daɗin sa kake ko ake karanta littafin Allah karatu mai kyau mai daɗi yadda wani ma zai ci aure ya iya sannan kai aiki da shi ka kirayi wani zuwa gare shi ka koya masa khairukum manta annama alqur'ana wa annama to kai nasiha ga littafin Allah sai manzo ce wani rasuli ko kuma nasiha ga ni na manzon Allah kayaya yaya ka ba da gaskiya da shi kuma duk abin da ya zo da shi ka karba na hani ka hannu na yi ka yi in kai haka kayi nasiha ga manzon Allah ka sauke haƙƙinsa da ke kanka فآمنوا بالله ورسوله كل آمن بالله وملائكته ورسله an gane to da haka don kai haka ka sauke wannan nasiha wani a immatin musulmi manzo ce akwai kuma nasiha ga shugabannin musulmi yasa a wani hadisi ne ce Allah ya yarje muku abubuwa ku haɗu ku kule guri guda ku riko da igiyar Allah ka kura gaba ku yi nasiha ga wanda Allah ya danka shugabancin al'amarin ku a hannun shugaba ya kuskure wa dai maza su ɗauki takarda rubuta in ya buɗe ƙofar a gan shi to shiga cikin wanda za su shiga layin a ba su appointment ɗan ganin sa in an ba ka appointment ɗaya eh, za ka iya dawa karfe kaza a ranar kaza gwamna ya ba damar ka je ka gan shi kada zuwa gwamna ba kwangila ta kano dan wata ce ta musulunci kaji an ce ka ce kaza ka ce kaza kana ta gaskiya zai taɓa kima ka zai taɓa addinin dalilin da zai taɓa addinin ka Allah ya ce kaza kaza kaza mazan Allah ya ce zai taɓa mutuncinka da kima ka saboda kaza saboda kaza saboda kana da haƙƙi a kai in gaya ma daidai dan kai in gaya ma kuskure don a kauce a gudu tare a tsira tare salamu alaikum lafiya lau to da mu na ai wannan haƙƙi ne shugaba a sauki ba magana ta neman albarma ko kuma wani bara ba a ce mu dai Allah ya sa a karɓa mana abin da ba salamu alaikum ba magana ta rabu kuka da ambulan ko riya ko ja ko baki ko wannan ba wannan ne ya kai ka to in aka samu wannan jagoran al'ummar musulmi ya samu haƙƙinsa da gare ka sannan kai masa biyayya abin da bai saba dokar Allah ba zai ji daɗi ina tare da shi waɗanda yake shugabanta suna bin Allah ana samun daidaito tsakaninsa da su da tsakaninsa da shi ba matsala ina musu addu'a ina musu addu'a suna Allah ya kiyaye yana shi ma ya gode to wannan in kai haka kai nasiha ga jagoran musulmi abinda ba zai iya ba sai da taimakon ka ka ba nasiha kai biyayya kai abinda bai saba duka Allah wa ammatihim manzo shi akwai nasiha kuma ga gama gari fararen hula iri na irin kaga duk sanda zai shigo layi a kuci yake shigowa haka zai zo hmm, kamar zai ne wani a ce Allah ya kiyaye to maza ka tare shi tun ba a kai da ya ki wanda ko murginawa bai ko turawa bai tare shi ba wa Allah wannan fasifiyar da take mata kama ce ka bar ganin cewar nan eriyar ba wani naka tsautsayi ya iya kawo babanka hanya a irin shigo wanda kake karyo kana karyo haɗu a ce ta kashe babanka da kanka zai ma daɗi sai ya abin gingirin a ce shi ya kashe babansa da irin wannan gurin da yake da mota ko babur to a gyara kuma wannan zai taɓa kimaka a unguwa duk sanda wani kuskure ba da kai in aka yi mata ba zai mata za su yi dama tamin ɗan kafe wani yana yana ta gwada tara shi za a kai lokaci ko tun a kai tun ba a kai ba maganta ba a raba shi da wannan ciwon tun bai riga ya zama majiki ba zai iya bari ba sai a raba shi a wani abu yi na shari'a zage zage yana cikin shi ba a sai ba a haka yana yana da ake ciki yar wanda harkar hawan jini din da sai ya hauka ko kuma ka zo ba wani abu da zai maka taimako sai su kake gani a wannan da a ce musu jinin ka ce ba hawan ma ya tashi ko saboda su ma ba ranar da suke ji ba da an ki za mu samu mu irin wannan da irin da da yake hawa mu ai da ne a to kan kai haka su ka ga kana haka da su tsautsayi na zuwa ko gobara ta yi ba wanda zai je kashe ma wuta ba ka kaza ya iya faruwa ga ɗanka ana neman tsarki ba wanda zai shiga yayin ma ba zai kima mai ce kaza kaza an ba wanda imani ya ƙarfi ba yace ai shekarar ne ko ce ai ba shi mana ba wannan ɗansa shi ne yake mana ai ba shi ne ɗansa ba kowa kuma yake wannan tunanin to in ka ga mutum irin wannan ka tattara ka gabatar masa da shi sai da cikin sauki sai ka kana ga magana kamar baban da ya yi shi kamar uwar da ta yi shi to da san abin da kike yawa sa ci gaban sa ne amfanin sa maslaha to wannan shi ne sanan da tsarin shi zo da shi kai nasiha ga ƴan ka a matakin ina shugaba a matakin ina farar hula a kai nasiha ga littafin Allah ka shi abin abin bi abin karantawa manzanka abin hadisan sa da fahimtar su da aiki da su wurin shi ake cewa shi manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi alƙawari da sahabban da kai kuma wani kuma alƙawari gare su da kuma aka tattara mana yanzu muke karanta alƙawari ne mu ma gare mu ɗaukar wa kanmu wannan zamu nasiha ga ƴan uwan musulmi za mu tsaye akan tsaye da sallah ba da zakka za mu tsaye akan biyayya da jin abin da yake dokokin Allah da aiki shine abin da wannan hadisi ya kwanta abin da muka daidai Allah ya dace da mu dan sa kuskure Allah ya yafe mu assalamu alaikum السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد wannan cewa yi da Allah yana roƙon in taimaka masa da sake faɗa masa addu'a nan da na taɓa faɗa cewar an yi ta tana taimakawa wajen yin hadda wacce na ce wani malamin mu ya koya mana ita ya rubuta mana ita a allo su shi na faɗa amma bai haddace ba to yanzu a wannan takardar da ka rubuto na sake rubuta ta a bayan takardar kuma ta ce ta zo karɓi takardar ka mai ɗauke da wannan addu'a a ciki addu'a tana cewa Allahumma inni astawda'tuka ma 'allamtani ya Allah ina baka ajiyar abin da ka sanar da ni shi fardudhu ilayya inda hajati ilai ka dawo min da shi a lokacin da na buƙace shi wala tansani ya rabbal alamin ya ta da kai mantar da ni shi sura kayan da ka kwama haddarka kai ka kai ka kawo ka kai ka kawo ka ji ka ji ka zauna sai ka to Allah ga ajiya ko da ma na ya ce shi ajiya ba ta bata a gurin Allah na ba ka ajiya da na waya in ji kamar yau na shi ba ma kuma ka kai watsi da ita yawa a rika ana koma mai yawa wata kuma yake cewa shi tambayarsa miji ne yake yi wa matarsa gori kamar ko a kan TV ko kuma abubuwan amfanin gida kuma yakan yi wa ma 'yan uwan matarsa gori ya wannan yake a tsarin korowar addinin musulunci Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha alladhi yunfiqu malahu ri'a nas Allah ya ce ya ku wannan kuka bada gaskiya da Allah kuka bada gaskiya da manzo sallallahu alaihi wa sallama kuke kokarin bin turba tsarin da Allah ya ce a bi bisa korwan manzo sallallahu alaihi wa sallam la tubtilu sadaqatikum bil manni kada ku bata ku ko kyaututtukanku ko wasu ayyukan alkhairi da kuka yi wasu ƴan uwanku bil manni da yi musu gode wal adha ka ku bata abin da kuka yi na alkhairi da cutar da wanda kuka yi wa abin alkhairi kaga wannan ayat tana cewa rin gori lalata aikin alkhairin da kai yake kaga asara tana koma gare Indar abin kai ta fi shafa duk da abin zai sosa wanda kai wa gorin rai ita ce don an mun kaza ake faɗa an mun kaza ko ake gaya mun kaza ko ake cutar da ni da kaza zai dame shi to amma kai ka fito cutuwa saboda abin da zaka mura a lahira na lada ka lalata kashi kuma Allah na cewa al-akhiratu khairun wa abqa lahira ka sami da ita ce mafi alkhairi ita ce mai dorewa da wanzuwa da ka lalata abin da zaka more shi wanda yake dorewa kaga shi ko ya ji ciwo ya ji ba daɗi anan ne kai kuwa ka rasa lahira to ba daidai bane mutum yayi abin kirki zo yana gobe ba mu da nan muka ma kaza ba ba dan mu dan ba da yanzu ba kaza ba a'a ka bar abin da kai kai fata ma Allah ya karba mu ka dace cewar wannan abin ya ci gaba da zama karɓar sai haka more shi a lahira shi ne ribar ka da bayar wannan amma ba ka goranta ba shi yasa asali ta shi gori halayya gori halayyar kafirai shi yasa Allah Musa san da ya bar Madiyar ya bar garin Masar ya gudu garin madiyana lokacin da fir'auna da 'yan masarautarsa suka yi fitin din a kashe musa bayan ya dawo gori ya rike masa yanzu sai musa kai na kada suke gaya mana allah annabi kai annabi ne ma allah ya ce kaza ba kai ne nan ka zauna cikin mai 'yan wasu shekaru wala bisa mina yin umrika ne nan fa 'yan shekaru da suka wuce fa nan a nan gida fa aka ne eh alam nurabi ka fina walida ba mu maka renan ka ma kana dan jari gora gawa a gona ku kaga gore yake sun tarbiyance shi ya tashi a cikin sun dawainiya da shi asali ba halaye kirki halayya watsatsun mutane irin su fir'auna a ce ka koyi da fir'auna ko me aka ce wace riba ka ce ne burgewa an fahimta ku ba daidai ba ne kuma ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ba zai kalle su kallon rahama ba Allah subhanahu wata'ala zai musu azaba mai raɗaɗi yake lissafowa Allah ba zai dube su duba na rahama ba zai wato ainihin tsarkake su ba kuma suna da azaba mai raɗaɗi da ya ta musu sahabbai suke ce ko su waye da da sai waɗanda. wadannan cikin wanda ya lissafo sai yake cewa almannan akwai mai gori da mai sai da kayan siyar wata da ƙarya da rantsuwar ƙarya billahi allazi ni ma a naira goma yake abu kuma ƙarya ne na rantsi da Allah dukkan suna ba za ka sami irin wannan kuma ya san kankin da su shi ma suna nan da yawa ba shi kaɗai ba ne kawai dai yi maka wannan kai za ka karɓa abin eh lalle bai kamata a yi wuce ka ba manzo yake cewa da kuma mai sakin fitara ta wuce idan sa namiji wanda suna cikin da su fuskanci azabu shi ta manzo yake ma asba'ala min al-ka'abaini min al-izari fa fil abin da ya kasa da idan sau na fitar da mumini yasa wuta banban saboda haka ba daidai bane mutum zama mai gori kan abin da ita aka sani illa tana dawowa gare shi fiye da yadda za ta koma zuwa ga wanda ya wa wani Allah ya kiyaye na alaikum Thank you. wallahi mu dai Najeriya hutu baya isan a yi na demokuraɗiyya a yi na ranar yara a yi na ranar ma'aikata nan ga ma na 'yan kodin za a fito da na 'yan zaune gari ban zama ina haka muke ta abubuwa ka duba karatukan nan fa da muka zo muka tsinci kanmu aka zo aka ce ebola ta sa sai dai a zama makarantu ba a yi karatun ba insecurity izo ya hana karatun nan ba a yi shi ba an yi shekaru da dama watanni da barkatai da duk sun illata karatu kama kuma sun jini ta ci wasu huce-huce hutun ranar ma'aikata hutun yancin ƙasa ko har yanzu ba kama yancin ba duk kwadar da shi ba wani yanci sai ma baya aiki ta koma to haka za ka yi ta ci hutu hutu kuma yana tsoro ta a yi karatu ya ɗan ta. wanda hutu da kake duk sati sai ka huta sau biyu asabar lahadi asabar lahadi asabar duk bai gaba ai ya wuce kai mutu bar ka yi ne kawai wani wala duk irin wannan abin da kamace mu ne ta faman lalata abin kuma ba karatun ma ba a gurin babu wasu makarantun ana kishirwar malamai wanda kuma suke da malamu sai sun ga dama su shiga aji ba musamman wanda yake zan ba mai monitoring a gwamnati yake aiki su kuma ba ta bibiya da an yi jinkirin biyan sa albashi ce wannan watan mai arba'in da hudu ne a ji gwamnati ba ta kyauta masu shi kuma ga rashin kyauta su kan fad da shiga aji ba ya zo a makarin ya tashi ba a tashi ba kaza kaza kaza ya zo tara ya sa ya zo takwas saura kwata kan ma mai monitoring zai inda ya san ba zuwa yake kuma ya zo ma zai tara abin da aka rubuta shi zai fara. to ga yana sa mata kwasaura ba kuma ta da haka za ka ta gani da da an ba Allah ta yi shi yasa mu makarantar mu bane ba na ji Allah ta ce har bugon waya ta ce gaskiya ba ba da wani gudan rabin ka karatu da ni Allah ya samu da ana ta na ta amma na farko da wanda yake yana yake cewa mutumin da yake da rashin lafiyar gargajiya kuma yana tsaka da aji. wanda ibada ta bawa ana buƙatar rika hankaltar me yake azumi ne sallah ce ne ana buƙatar hankali don ka kiyaye da abin da kake ciki har ka kai da ibadar nan daidai da yadda sai farfadiya ta samu ina tsaka da aji. ba a sha ruwa ba kuma ya farfado ya dawo hayyacinsa ba a sha ruwa ba yaya zai iya sa azumin ya koko dan an samu wani bushewar hankali a tsakani azumin ya tayi daga aiki an fahimta in a irin wannan cutar da ta faru da shi ta farfadiyar ko kuma fita daga hayyaci ba a kai ga cewar ku bashi ruwa ya sha ba ko a bashi abinci ko zai dawo hayyacinsa ba ya kuma iya dawowa hayyacinsa yake hankalta abuwa aka ce ai faduwa shi da kansa yake cewa me ya faru ta faduwa ba da wani abu da aka bar na ci a ah, ba wani abu da aka bar da ba yana shi sai ya ƙara sa azumin da wani wani abu ne na ciwo da ya bujuro ya ratsu a tsakani ba dai yake da a ciwo da dama hankalin babu shi an gane shi wani abu ne na ciwo ya bujuro kamar da zai iya faruwa da wani wani ciwon ba wannan ba wani ba ɗaukar samu a matsayin eh mara hankalin da wasu ainihin za ta ibada ta yayi ma ba ta eh, ya azumin ta yayi in kuma ya so tunda dama in ba na farilla bane to dama na fara ne Allah ya kai mu tarar na yi barin tsara cin abin da zan cin shi ko na samu kaina ko kuma na sha maganin da bari ba ne wannan kuma niyyar da ya da dan abin da ya na tsawon lokacin da i Allah ya gani ba zai bar shekara ba

yanzu yake cewa yaro har sai ya balaga haka koda yaro zai abin kirki ya sallah ya azumi ladan iyayensa ake ba saboda tarbiyyar da suka bashi ta aikin kirki amma ba shi ake ba suna suna daga cikin kyawawan ayyukan su dan da suka rina tun bai kai shari'a ta hukan sa bai na iya yin abin da shari'a ta ce daga inda ya balaga to duk abin da ya nasa ko na laifi ko na lada to haka kuma mahaukaci har sai ya warke saboda haka ya taso ina cikin halin rashin lafiya ta hau ya balaga shekararsa goma da balaga ina wannan haukar dace daga Allah subhanahu wata'ala aka yi man magani ko a magungunan da ake bashi da karatun da ake masa na alƙur'ani da addu'o'i faɗin sai dawo hayyacin ya zama kamar kowane mai hankali kamar bai taɓa hauka ba saboda ce ai shekara goma kai kana haukan nan ba to da ka yanzu da kai azhar za ka rika yin azhar sai ka yi shekara goma dan karamu ba a duk abin da ya haukan nan ba shi a cikin lissafi daga sanda ya warke ya fara daga nan Allah yake lissafi an fahimta ku mai bacci har sai ya farka shi ma mai bacci kanin mutuwa ne baya sanin da ake idan yanzu an kira sallah an yi sallah an idar bai farka ba ba za ku ka aka ba duka ka ce an tafi ana ta sallah ana kira sallah ba ta sallah ba Ke san abin da yake saboda ba shi ke sa kansa ba ce ba shi ke shirya kansa wa huwa alladhi yatawaffaku bil layl wa ya'lamu ma jarahatin bin nahar Allah ne yake kashe ku cikin dare ka muku bacci yace wallati lam tamut yi mana da wanda ba su mutu ba a baccin sa ake samu su kanin mutuwa eh ya yatawaffa al-anfus hina wanda wallati lam tamut yi mana ne an gane ko saboda haka in ga dama ya rike ka daga baccin ba za ka dawo ba babban mutuwar ta in ga dama ya sake ka kuma sake fita gari wanda ke ka tana ne ke da ku a wannan kuma yana ji a ba ka kira sa bacci. shi ba faɗa sala ta tsare ba to saboda haka wanda bacci ya kwashe shi ba za a yi masa hukuncin mele da shi ta annabi yace kafararsa yayi sallar dan da ya farka shine lokacin ta a gurin an fahimta ku yawwa to waɗannan babu alƙalmiya da haka wanda a wanda zai kwanta da bai kiran sallar ai ganganci ya san lokacin ya karatu ya kwanta ba daidai ba ne. kokari ya daure ai ya san in ya so yana so ya wani abu na na sabga an ce su je za su jarrabawa tawa eh ko neko Ƙarfe kaza kuma yana jin bacci ai hana kansa bacci shi ne haddasa shan eh, naskafi ko da sauransu kuma sallah ba zai kiyaye

sau da wanda ya dalilin wanda ya zama dalilin haukatar da kansa sai Allah hukunta shi akan ba daidai yake da hauka daga Allah ba sai sabilin lahi ki jarrabe ka da bugewa aljani zalunta ta kai aljanin ba kai ne ka so haka ba a ya jarrabe ka da faduwa a mota ku hadari kan kai bugu kullu ta samu matsala ka haukace ka zo wani abu ne daga Allah amma kai da kanka kasance eh wannan yana illata hankali ina kusa da mutum daga hayyacinsa ka gumbuda to za ka yi bayani wanda ya wani asiri shi ma duk abin da ya na laifi ko na matsala kansa zai dawo Allah ya ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik